Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe shida kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun wayi gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da gwamnan jihar Rivers tare da nada Admiral Abbas a matsayin kantoman mulki. karan farko kasashen yammacin duniya sun yi ta yin shiga tsakani don warware rikicin Sudan ta kudu. Hakanan za ku ji cewa Rasha ta amince ta daina kaiwa cibiyoyin samar da makamashi na Ukraine hari har na tsawon kwanaki talatin. yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya nada dokar ta ɓace a jihar rivers mai fama da rikicin siyasa inda a ƙarƙashin wannan doka ya dakatar da gwamna simulaye fubara daga mukaminsa har na tsawon watanni shida tare da nada admiral ibak ita ibas mai ritaya a matsayin kantoman mulkin jihar muhammad sani abubakar na ɗauke da ƙarin bayani it has become inevitably compelling for me to declare a state of emergency. Shugaba Tinubu kenan yake sanar da dokar ta ɓaci a jihar Rivers da ya ce babu shugaban da ya san ciwon kansa da zai kyale abin da ke faruwa a jihar ya ci gaba. Na zanta da barista Muktar Abubakar lauya mai zaman kansa kuma tsohon kwamishinan shari'a a jihar Bauchi don jin yadda suke kallon matakan da shugaban ƙasan ya ɗauka. Sashi na ɗari uku da biyar na kundin tsarin mulkin Najeriya. Shugaban ƙasa yana da dama ya yi dokar ta ɓaci idan har ya samu dalilai idan akwai barazana ma ah, zaman lafiya da kuma rashin doka da oda a jiha amma wannan dama da shugaban ƙasa yake da shi bai kai ma har ya tuɓe gwamnan jiha ba ko wasu zababbun mutane kamar mambobi majalisar dokoki ta jiha ba To koya kwararru a fannin siyasa ke kallon abin sai na zanta da farfesa Sadiq Abba na Jami'ar Abuja inda ya ce. A kafar dokar ta ɓace a jihar Rivers ina ji ya yi hanzari na farko. Na biyu kuma za a ce lallai akwai harkar siyasa a ciki. Na uku kuma za a ce lallai akwai ɗan harkar makirci. Gaban ƙasa yanzu shi uba ne bai kamata ya goya bangare ɗaya baya a yaƙi wajen bangare ba. Ba tare kuma da ɓata lokaci ba shugaba Tinubu ya naɗa rear admiral ibok ete ekwe ibas bai ritaya a matsayin kantoma da zai ci gaba da jan ragamar jihar muhammad sani abubakar abuja Arefai hausa To an sake samun wata fashewa a ɗaya daga cikin manyan bututun man Najeriya da ke yankin karamar hukumar Oba Igbema Indoni da ke jihar ta Rivers. Wannan da yana zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan wata fashewar da aka samu a bututun mai da ke kaiwa tashar Bone mai duk da a jihar ta Rivers. hukumomin libya sun maida mata da ƙananan yara 117 najeriya a ƙarƙashin wani shiri na majalisar ɗinkin duniya na maida 'yanci rani da ke buƙatar komawa gida wani jami'in kula da 'yanci rani na libya muhammad breda ya shaida kamfanin dillancin labaran faransa ap cewar ajiye ne aka maida mutanen waɗanda dukkaninsu 'yan najeriya ne libya dai ta kasance hanyar ta tekun mediterranean da bakin haure ke amfani da ita wajen tsallakawa turai duk da hatsarin da hakan ke tattare da shi Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta yi gargaɗin cewar mutanen yankin miliyan 47 na cikin barazanar fuskantar yunwa a tsakiyar wannan shekara idan har ba a ɗauki matakan da suka dace wajen daƙile matsalar ƙarancin abinci ba. Hauwa halin Gwangwazo na ɗauke da ci gaban labarin. Ƙungiyar ECOWAS ta bayyana cewa a halin yanzu mutanen yankin yammacin Afirka miliyan 34,700 ne ke buƙatar agajin gaggawa na abinci mai gina jiki yayin da ake fargabar karuwar adadin tsakanin watan Yuni zuwa Agustan shekarar 2025 da muke ciki idan har ba ɗauki matakai ba. Kwamishiniyar ayyukan noma da tattalin arziki ta ƙungiyar ECOWAS Masanje Turelis ita ce ta nuna wannan damuwa yayin taron kwamitin samar da abinci na ƙungiyar. Turelis wadda daraktan samar da abinci na yankin Muhammad Zongo ya wakilta ta ce matsalar karancin abinci a yankin yammacin Afirka da Sahel ya ta'azzara a 'yan shekarun nan yayin taron ministan noma da samar da abinci na Najeriya Abubakar Kyari ya ce a halin yanzu akwai tan dubu saba'in da hudu na kayayyakin abinci a rumbun ajiyar su da za a raba zuwa kasashen yankin. Tabarbarewar matsalar rashin abinci mai gina jiki ya kai matakin kashi goma zuwa sha hudu a yankunan kasashen da ke yammacin Afirka. A don haka dole ne a gaggauta shawo kan matsalar. gwamnatin sojin mali ta bi sahun takwarorinta na nijar da burkina faso wajen ficewa daga kungiyar kasashen da ke amfani da harshen faransanci oif kungiyar dai ta dakatar da mali daga cikin tatun a shekarar 2020 bayan juyin mulkin da aka yi wa shugaba ibrahim bubakar kaita wannan mataki da mali ta dauka dai ya biyo bayan kwatankwacinsa da kasashen nijar da burkina faso suka dauka na ficewa daga kungiyar. labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international karan farko tun bayan barkewar sabon rikici a sudan ta kudu kasashen yammacin duniya sun yi ta yin shiga tsakani don sasantawa a wani yanayi da ake fargaba kasar na za ta iya sake fadawa yakin basasa tun bayan sake barkewar wannan rikici a sudan ta kudu tsakanin bangarorin da ba sa ga maciji da juna a cikin watan fabrairun da ya gabata bayanai sun ce yanzu haka akwai fiye da iyalai dubu hamsin da rikicin ya tilastawa barin matsugunan su ana ci gaba da zaman ɗarɗar a wannan ƙasa da ke arewa maso gabashin kogin nilu mai makwabtaka da sudan wacce ita ma ke fuskantar nata yakin basasa shugabannin ƙasashen jamhuriyar demokuraɗiyyar congo felix sasekeri da takwaransa na rwanda paul kagame sun gana a katar a jiya talata don tattauna yadda za a warware rikicin m23 ganawar wacce ta gudana ƙarƙashin jagorancin sarkin qatar na zuwa ne bayan ci gaba da mamayan wasu yankuna da m23 suka yi a gabashin congo a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da shugabannin ƙasashen uku suka fitar ta ce dukkanin ɓangarorin da ke rikici da juna sun amince da tsagaita wuta sannan kuma su ci gaba da tattaunawa ta doha don samar da zaman lafiya. To kada ku afa labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince da daina kai hare-hare kan cibiyoyin samar da makamashi na ƙasar Ukraine har na tsawon kwanaki talatin masu zuwa. Putin ya sanar da hakan ne a zantawarsa ta wayar tarho da shugaban Amurka Donald Trump. Nura Ado Suleiman na ɗauke da cigaban gaban labarin. Duk da cewa Putin ya ce dakarunsa za su daina kai farmaki kan cibiyoyin samar da makamashi. shugaban na rasha ya ginde sharaɗa kafin ya amince da shirin tsagaita wuta da amurka ta gabatar wanda tuni volodymyr zelensky ya ce na goyon bayansa sanarwar da fadar kremlin ta fitar jim kaɗan bayan tattaunawar da shugabannin biyu suka yi ta ce kafin amincewa da tsagaita wutar ya zama wajibi a mutunta wasu sharaɗa da suka haɗa da kawo ƙarshen tilasta shiga aikin soja a ukraine da kawo ƙarshen taimakon makamai da kuma musayar bayanan sirri da wasu ƙasashen yamma ke baiwa ƙasar yanzu haka dai jami'an amurka da rasha na ci gaba da aiki domin samar da matakan da za su kawo ƙarshen wannan rikici a cewar fadar gwamnatin ta kremlin to sai dai shugaba emmanuel macron na faransa da kuma shugaban gwamnatin jamus olaf scholz sun yi alkawarin ci gaba da taimakawa rundunar sojin ukraine a wannan yaƙi sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa isra'ila na jefa palestina da ke gaza cikin mummunan yanayi sakamakon sabbin har-haren da ta kaddamar waɗanda suka hallaka mutane sama da 400 guterres ya ce abin takaici ne yadda suke kallon irin ukubar da jama'ar gaza ke fuskanta gare kaɗan daga cikin kalamansa the air that killed hundreds of people we have uh... Muna bayyana damuwa da hare-haren saman da suka hallaka uh, ɗaruruwan mutane. An daƙile aikin jin ƙai da muke yi, kuma na san rawar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke takawa shi ne na yin dukkanin mai yiwuwa domin shawo kan waɗanda ke rikicin da kuma taimakawa ƙasashen duniya domin tirsasa buƙatu guda uku na farko shi ne tabbatar da mutunta shirin tsagaita wutar na biyu baiwa kayan agaji damar isa gaza ba tare da wata matsala ba sannan na uku sakin mutane da aka yi garkuwa da su ba tare da sanya sharaɗi ba kuma ba za mu janye daga cikin waɗannan manufofi ba. fassarar kalaman sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kenan ƙasashe da dama na ci gaba da maita martani kan mummunan harin da isra'ila ta kai yankin gaza da sanyin safiyar jiya talata wanda ya sanadiyar mutuwan falasɗina sama da 400 ƙasashen burtaniya da faransa sun yi allah wadai da harin wanda suka ce zai iya jefa rayuwar mutanen da ke hannun hamas cikin hatsari su kuwa kasashen rasha da china sun yi gargadi ne game da bazuwar rikicin a yankin daidai lokacin da su kuma kasashen masar da qatar da jordan da kuma turkiya suka yi allah wadai da shi karfe bakwai da minti goma taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye ga azima bashir aminu ta shigo barka da wannan lokaci barka ka da ya kamis yau laraba kasashen afirka ke dawowa wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya na 2026 kenan da za a kwashe kwanaki hudu ana yi wato daga yau din 19 ga wata har zuwa 22 ga watan da muke na maris a wani yanayi da manyan tawagogin wannan nahiya ke da wasanni kuma alamu ke nuna yiwuwar a wannan karan fa su iya haskawa a wannan gasa da za ta gudana a kasashen nahiyar amurka uku da suka kunshi ita amurka da canada da kuma mexico wasannin wanda shine na biyar a matakin rukuni da yiwuwar ya baiwa kamar damar ɗarewa saman teburin rukunin tanada idan har ta nasara a haɗuwar da eswatini a gobe kenan kum a yau laraba eh. mm, kin san dama tana kan teburin to sai dai samun gurbi kawai da za ta karasa to ta indomitable lion wadda ta taba haskawa a gasar cin kufin duniyar har sau takwas a tarihi wannan wasa na zuwa mata ne a daidai lokacin da ake ci gaba da dambarwa tsakanin shugaban hukumar kwallon kafar kasar samuel eto da kocin tawagar mark bryce a gefe guda ita ma mozambique da yiwuwar ta haska a gasar cin kofin duniya karan farko a tarihi mm. idan har ta yi nasara a haɗuwar da uganda ta gobe alhamis a birnin alkahira na masar to kamis ga dai wasan kamar yadda za su gudana iswatini za ta haɗu da kamarin sai liberia da tunisia sannan jamhuriyar afirka ta tsakiya da madagascar duk a yau laraba wasannin gobe alhamis sun kunshi mozambique da uganda sannan saliyo da guinea bissau sai zimbabwe da benin akwai kuma kabar da mauritius kana malawi da namibia sannan libya da angola akwai kuma gaban da seychelles sannan gambia da kenya kana comoros da mali mu a ko haduwa ce za a yi tsakanin botswana da algeria sannan equatorial guinea da sao tome and principe sai burkina faso da djibouti kana jamhuriyar congo da sudan ta kudu kasashe biyu da ke fama da <laughs> fada a yanzu to sai afirka ta kudu da lesotho sannan rwanda da nigeria akwai kuma burundi da abricos sannan ghana da chad sai habasha da masar makwabtan juna sannan gini da somalia sai niger da morocco to a ranar asabar kuwa akwai wasa. wasanni biyu ne da suka kunshi haduwar togo da mauritania sannan sudan da senegal to kamisa yiwuwar a iya cimma jituwa kowane lokaci daga yanzu tsakanin kungiyar kwallon kafa ta arsenal da zakakurin dan wasanta na gaba bukayo saka don tsawaita kwantiragin sana ci gaba da zama a kungiyar a lokacin da yake da shekaru biyu da suka rage mashi a tsohon kwantiraginsa to azumin in kika dawo kya mana karin haske to madala kasashe da hukumomi na ci gaba da yin tsokaci daban-daban a kan hallaka falasina sama da 400 da Isra'ila ta yi jiya talata a Gaza, lamarin da ya rusa yarjejeniyar tsagaita wuta da ta shafe watanni biyu tana aiki a yankin. Wani batu da ya ɗauki hankali bayan harin kuma shine alwashin da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha. na amfani da karfi fiye da na baya wajen kwato ragowar mutane kusan 60 da kungiyar hamas ɗin ke rike da su a zirin gaza don jin yadda masana ke kallon wannan lamari nura ado suleiman ya tattauna da dr abdulhakim garba funtuwa abin da ya faru ne shine cewa shi shugaba trump dama yana da wasu kudurori da ya ke son a cibin a gaza batun gaza a maida ta a wurin shakatawa mutanen duniya suka mai ta suka ce ba yadda ba amma wannan abin bai daddara ba so in kai bibiya kwarai da gaske za ka iya fahimta cewa kusan amurka ke goya ma isra'ila baya cewa ta yi wannan abin sannan kuma shugaba na ta yawo duka kudurorin da yake so ya aiwatar a babu wanda ya na tun daga kan cewa sai an ga karshen hamas da kuma cewa sai an kwato wanda suka kama wanda suka kasa kamowa so shi yasa yake garin idan ya da wannan abun aka ci gaba da kulla kamar ya faɗi a ne akan yaƙi kamar an ci shi yaƙi ne. To dakta da yake abin da ake tsoro ya auku na rushewar ita wannan yarjejeniya hmm. gami da kisan ɗaruruwan falsinawa da Isra'ila ta yi. Me zai biyo baya? Yaƙi ya ƙara koma Sabu. saboda su ma Hamas su farko dai kafin ma a sauka antony Blinken tsohon ministan harkokin waje na Amerika ya riga ya ga mai Isra'ila cewa sun da duk sojojinsu da aka kashe sannan sun yi ta moga na makamai so yaƙi ya koma ɗanye ne wanda za a ci gaba da sai kuma yadda Allah ya sa ya faru. Hmm. Wasu na fargabar cewa shi rikicin na yankin gabas tsakiya ka iya kazancewa fiye da na watannin baya da aka gani gabanin a kulle yarjejeniyar tsagai tauta a Gaza la'akari da barazanar da ita Amurka take yi da kuma hararen da ta kaddamar kan mayakan Huti a Yemen. Eh a tasiri ba yadda za a yi a ce yaƙi da ake tsakanin huti da amerika ya kai tsakanin kamar hezbollah da kuma isra'ila abin da ya sa na faɗi haka shine cewa Isra'ila da Lebanon suna kasashe ne wanda suke kusa da juna, so ya fi tasiri akan wancan wanda za a ga yana nisa da Isra'ila. So za ka iya ganin cewa duk yadda aka yi ba zai iya kaiwa na farkon nan ba, wanda aka yi watanni sha biyar ana yi. Hmm. Ya za ka auna ƙoƙarin ƙasashen duniya ko hukumomin ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya kan wannan rikici na Gaza? Tsakanin da Allah Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashen Laraba gaskiya ba su yi abin da ya dace ba. Su ma ba laifinsu ba ne, laifin Amerika ne ko kuma ce laifin zuwan Trump ne ya kasa sa a samu zama a iya yin abin da ya dace. sannan su kasashen larabawa su kuma matsalar da suka samu shine cewa tsakanin su ma ba su da haɗin kai an riga an san ƙungiyar amma ba za ta taɓa yadda da cewa ta saki mutanen nan ba dan a extendin din zango na ɗaya to me yasa ba za a je zango na biyun ba direct sai kasar Isra'il ta ce ba ta yadda ba da ta tura tashi ma tura mutane da shugaba Trump ya matsa mata sai ma ta tura mutane ba su da mandate wato ba su kasu ma yi ɗauki wani decision don duk abin da suka yi so duk wannan abin ya kamata a ce tun farko an hango shi cewa kuma waɗanda suke da daddan alaƙa